أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau za mu tashi darasi na 63 a cikin karatunmu na izziya yau sha hudu ga watan jumada saniya hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da 433 wannan rana ta daidai da biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ta miladiya yau za mu tashi sabon babi shine babi na uku a cikin wannan littafi mai albarka a kan hukunce-hukuncen azzaka kafin mu fara akwai matsala da a ambatanta ya zo a cikin darasin da ya wuce shine yin addu'ar sallar jana'iza da hausa eh, ba da arabiya ba a lokacin nan na ce mutumin da yake bai iya larabci ba kada ya wannan addu'a da hausa ya kokarin ya koyi ko da allahun magfir lahu warhamhu ya rinka yi daga cikin yan uwa akwai wanda suke ganin dan me za a hana shi ya samu fa'idar yin addu'ar da ce to wannan dai matsala ce da tana buƙatar ƙalin bincike ban samu nassi ba akan addu'ar jana'iza da wata luga ba ta arabiya ba amma malamai sun yi magana akan yin addu'a ba da larabci ba a cikin sallah ya halatta ko bai halatta ba mutum ya addu'a da wani yare ba larabci ba a cikin sallah a kusan dai dukkan malamai sun tafi akan kar hancin yin haka ga wanda ya iya larabci wanda ya iya larabci bai halatta ya addu'a a cikin sallah ai bakruhi ne ya addu'a a cikin sallah ba da larabci ba sawa'un addu'ar da zai yi addu'a ce ma a tura wato wadda aka rito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ko ba ma a tura ba kamar aral misali idan mutum ya dago daga sujada ba sunna ta nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya ce Allahumma ighfirli warhamni wa afini Allahumma warhamni wahdini wa'afini warzuqni wajburni warfa'ni to mutumin da ya iya larabci makruhi ne ya ce zai wannan addu'ar da hausa in ya dago daga sujada ya ce Allah ka ci kaina Allah ka gafarce ni Allah ka azurta ni Allah ka ɗaukaka darajata makruhi ne kusan dukkan malamai a mazahib ɗin sun faɗi haka to wanda bai iya ba shine suke yin saɓani wanda bai iya ba waɗansu suka ce idan addu'ar wato a idan addu'a ce ma'asura daga annab sallallahu alaihi wasallam ba zai yi da larabci ba ai ba zai yi da yaransa ba kama alal misali addu'ar kunuti da aka ruwaito daga annab sallallahu alaihi wasallam na hadisin sayyidina hasan allahumma hadini fi man hadaita wa fi man afaita idan bai iya da larabci ba to ba zai yi wannan addu'ar da hausa ba sai da babu larura ba rukuni ce ta sallah ba mustahabbi ne sunnoni ne na sallah saboda aka ce ya shiru kada ya wannan addu'ar da aka roto daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da yaransa wannan wannan a cikin mazhabar shafi'iyya da hanabila ne sun suke da wannan nasi a wata riwayar wanda ke kuma ita ce aka firin jayarwa a mazhabar mutum zai iya yin waɗannan addu'o'i da yarensa addu'o'i da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ka hatta tahiya suka ce in mutum bai iya larabci ba zai iya yin ta da Hausa da yarensa da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam in bai haddace salatin sigan ibrahimiya ba zai iya yi da yarensa wannan a mazhabar hanad a shafi'iyya wal hanabila to a bisa wannan addu'ar addu'o'in da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam na sallar jana'iza su ma duk sun shiga cikin wannan babin tunda suna daga cikin addu'o'i ma asura da ake yi a cikin sallah saboda haka wanda bai iya yi da larabci ba zai iya yin su da yaransa zai iya yin su da hausa ban ga nasi daga wajen malaman malikiya ba akan wannan matsalar to amma a wannan fatuwa ta mazhaban shafi'iya da ita ce malaman malamai da dama na wannan zamani suke fatuwa da shi daga ciki malaman azhar sun yi fatawa akan wannan akan yin addu'a amma ba akan addu'ar sallar jana'iza ba akan yin addu'a a cikin sallah haka zalika malaman lajina kwamitin fatawa na saudiya su ma sun yi fatawa da wannan to idan an yi a cikin sallar farilla ne babu aula a yi a sallar jana'iza tun da sallar farilla a ita ce sallar da take mafi cika wajen rukunanta kuma a rukunanta sun fi rukunan sallar jana'iza yawa kuma ita sallar jana'iza ne bi ce ga sallar farilla sallar farilla ita farilla ce akan al'ayan ita ko sallar jana'iza farilla ce ta kifaya saboda haka abin da ya halatta a yi abin da ya halatta a yi a cikin ta min babi aula ya halatta a yi a cikin sallar jana'iza dan haka mutumin da bai haddace addu'ar sallar jana'iza ba a duka wannan far'i mutumin da bai haddace addu'ar sallar jana'iza ba sai ya je ya samu littafin da aka ruwaito addu'o'in da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam na sallar jana'iza ya ga fassarar su ga littafin hisnul muslim na wanda an fassara shi da hausa da larab da turanci da faransanci da yarabanci ma an fassara shi da fulatanci ne dai har yanzu ban ga an fassara ba saboda haka mutum ya je ya karanta wannan addu'ar ya haddace ta da yarensa in bai iya larabci ba in ku zai iya larabci in dai ku zai iya zama ya haddace da hausa zai iya larabci to zai iya zama ya haddace da larabci din tunda kamata yayi ko ta hausan ma ba ya kirkiro tasa ba yayi wanda take ma'asura to amma addu'a wadda take ba ma'asura ba ba a ruwaito su daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar ka ce a cikin sallah Allah matan nan da nake son ka Allah ka kuwa ce min aurenta a cikin sallah ba ta yi sujada ko kuma kaga wannan ibada da cikin addu'o'in da aka ruwaito tura ana yin su to ya halatta ko bai halatta ba ko kuma ka ce interview nan da zan je gobe Allah ka sa in samu nasara in samu wannan aiki ko kuma kwangilan nan da nake nema Allah ka sa in same ta irin wannan abu ya halatta da Hausa ko bai halatta ba to wannan shine malaman hanafiya suka tsananta kan cewa bai halatta ba idan ko mutum ya yi haka sallarsa ta ɓaci malaman shafi'iyya ne suka halatta a tare da malaman malikiya malaman shafi'iyya da malikiya sun halatta hatta a cikin sallah duk abin da ya halatta mutum ya yi addu'a da shi a wajen sallah da yarensa ya nema a wajen sallah su ma fa a cikin sallah ne suka haramta din hanafiya amma amma in a wajen sallah ne ya halatta amma a cikin sallah shi ne suke cewa bai halatta ba to amma shafi'iyya da malikiya suka ce a cikin sallah ma abinda zaka yi addu'a da shi a wajen sallah a cikin sallah ma ya halatta kai addu'a da shi da hausarka in dai zaka iya in dai zaka yi addu'a da ya halatta a wajen sallah a cikin sallah ma zaka yi to saboda haka abin nan idan har mutum zai yi addu'ar sallar jana'iza kamata yayi kokarin ya kiyaye lafuzzan da suka aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi su da yaransa duk da yake sallar jana'iza ba ta da addu'a wadda ke dole ita ce za a yi ta za ka iya yin addu'a da kowace irin addu'a ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi fa akhlisu lahu fa akhlisu lahu du'a ku yi ikhlasin addu'a a gare shi bai ce lalle ga addu'ar da za a yi ba kuma shi yasa ma aka rawaito salo salo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka rawaito salo salo daga wajen sahabbai wanda ya nuna kan cewa ba ba ne ba kamar tahiya ce kaga tahiya ba za ka je ka yi tahiya da wani lafazi ba ko ka ɗauki wata ma'ana daban ka haɗa ka ce za ka yi tahiya ko kuma riwayoyin da suka zo na tahiya ka har haɗa su ka fitar da saka tahiyar daban ka haɗa tahiyar sai riwayar suna Aisha da na Umar da Abdullahi dan Abbas ka haɗa su gabaki ɗaya sai ka fitar da wani lafazi naka bai halarta ba wannan kamar yadda malamai suka ce amma za ka iya ɗaukan kowanne yau ka yi tahiya da wanda ya zo na riwayar sayyidatuna Aisha wata sallar kayi da riwayar da ta zo daga sayyidina Umar wata ran kayi da riwayar da ta zo daga sayyidina Abdullahi dan Abbas amma ba za ka iya har su ba ka sha kuɗa ɗansu to haka ka wajen addu'a to amma wajen addu'ar jana'iza ba a ruwaito wata siga an ce ita ce addu'ar da take ta ayyana ba mauqufa wanda yake bai halarta a saba mata ba addu'a ce mutlaqan za yi to amma al'aula mutum ya wanda aka ruwaito sigogin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yana yi to ko zai yi da hausa da yarensa ya nemi ma'anar sigogin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na addu'ar Allah ka ji kansa Allah ka yi masa rahama Allah ka wasta Allah ka girmama wato masaukin sa ka yalwata masa mashigarsa ka tsarkake shi daga zunubi da laifuffuka da ruwa kamar yadda ake tsarkake tufafara yadda zai suka zo na sigar su za ka yi da hausa a bisa wannan wallahu ta'ala a'lam to yanzu za mu shiga babi na uku azzaka azzaka a rukuni ce daga cikin rukunan addinin musulunci kuma ita ce rukuni na uku ita ce rukuni na uku a cikin rukunan addinin musulunci ita ce yar uwar sallah tare an su yake zuwa a cikin alkur'ani a ma'anarta an ɗauko ta daga lafazin larabci da ake ce masa zaka a zakal zar'u idan nama wato shuka idan ta ɗaukaka wato in ta tashi ta miƙe sai a ce zakar zar'u wato ta miƙe ta ɗaukaka an ce ma zakka zakka saboda tana ƙara dukiya wannan tashin da shuka yake yi to kamar yadda shuka take tashi don kana ba da zakka haka dukiya ta za ta rinka tashi shi yasa aka kira ta zakka ma'ana ta biyu na zakka kuma shine daga at-tazkiya tsarkakewa saboda in ka ba da zakka za ta tsarkake zuciyarka daga daudar rowa da mako don rowa da mako cuta ce cututtuka ne na zuci innal insana khuliqa halu'a mutum an halicce shi wato mai tsananin shan alkhairi mai tsananin rowarsa idan masahu alkhairu manu'a in alheri ya same shi sai ya danke baya bayarwa wa idan masahu sharru jazu'a idan kuma sharri ya same shi abin rashi abin da ba a so jazu'a mai raki ne ya ta kuka yau ai ba mu kaza ba mu kaza to ba abin da zai tsarkake ma mutum daga wannan zakka tana cikin abin da za ta hana mutum wannan saboda haka aka kira ta zakka saboda tana tazkiya kuma shi yasa Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka dauki karbi sadaka daga cikin dukiyoyinsu zaka tsarkake su kuma kai musu tazkiya da wannan karɓar sadaka ta wato sadaka zakka tana ba tana sa wa mutum tazkiya kuma tana tsarkake dukiyar ita kanta dukiyar sai ta zamanto tsarkakakka ce sai ta zamanto kan cewar Allah ya sanya albarka a cikinta abinda za ka ci daga cikinta sai maka amfani a duniya da lahira wani kasan Allah zai ba shi dukiya wanda wannan dukiyar idan babu albarka ita ce dalilin da zai ci ta ta halaka shi ya ci ta tsaya ta hana shi bin Allah ya ci ta sa masa cututtuka da zai kare a cikin amfani da dukiyar wajen maganin wannan cutar da dai hanyoyi da yawa na rashin albarka wanda Allah ne kaɗai ya sani domin shi shi sha'anin albarka a hannun Allah yake to zakka wa'annan ma'anoni guda biyu na zakka eh, wa'annan ma'anoni guda biyu su aka harara a cikin zakka aka su aka wato kalla a cikin zakka aka ambata masu aka kira ta da wannan suna suna ne na musulunci suna ne na musulunci an farlanta ta tun a maka saboda ayoyi na alkur'ani da aka saukar a maka sun zo da ambatan zakka wanda yanzu kan cewa tun a maka an farlanta ta tun daga gashi nan Allah ta'ala yana cewa wailul lil mushrikin alladina la yu'tuna az-zaka wa hum bil akhirati hum kafirun kai tsananin azaba ya tabbata ga mushrikai waɗanda ba sa ba da zakka to kaga wannan a cikin so a cikin sura ce wacce take makkiya sura ce wacce suratul tunda lokacin da an saukar da ayar ne lokacin da larabawa suka haɗu suka ce bari su je su samu annabi sallallahu alaihi wasallam su bujiran masa da abin da da abin yake so in mulki ne su mayar da shi sarki duk da ba su da sarki su a samu a mayar da shi sarkin larabawa in dukiya ce a haɗa masa dukiya ya fi kowa dukiya idan taɓin hankali ne ya same shi duk su haɗa kuɗi a yi masa magani ya je rabi'a ibn amir ya je ya same shi yana zaune ya bar shi ne wakilin mushrikai aka je ya je zauna ya gaya ma annabi sallallahu alaihi sai da ya gama ya ce ka gama yace ya gama sai kawai ya bude suratul fussilat alif a hamin kitabun fussilat ayatuhu hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun bashiran wa nadhira har inda yace fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati adin wa thamud sai ce dan Allah kai shiru na haɗa ka da zumunci kai shiru sai yake ganin kamar a wannan sa'iƙa ɗin wannan tsawar da ta samu adu da samu lokacin za ta sauko shi ne ya tashi ya ce kai haƙuri kai abinda duk kake so ya juya sai suka ce to a fa ya tafi muku da fuskar da ba da ita ya bata ya tafi ba ya zo ya ce musu kun ga wannan idan izza ta zo masa izza izza izza ku kuce idan ko wannan abin. ba da gaske yake ba ku kyara sauran larabawa su muku maganin sa amma ku dai ku rabu da shi shi ne suka ce yayi masa sihiri to kun ga wannan a cikin daga cikin ayoyin da ta zo anan aka ambaci zakka kun ga a makka aka saukar da ita kenan haka zalika Allah madaukakin sarki a cikin suratul rum yana cewa ma ataytum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun Allah ya ce wa ma ataytum min zaka abinda duk kuka bayar na zakka kuna nufin yardar Allah kuna nufin wato ku samu dacewa da ganin fuskar Allah da shi fa ulaika humul mud'ifun masu yin haka waɗannan su ake rubanya musu su kaga wannan sura ce suratul rum sura ce makkiya dan an saukar da ita lokacin da aka yaki tsakanin farisa da rum aka ci aka ci rum da yaki saboda rum su ahlul kitabi ne abin ya ba ya damu sahabbai sai wannan aya ta saukar alif lamim ghulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun to a ciki wannan ayat take saboda haka kun ga duk an ambaci saboda haka wannan ne dalilin da malamai suka ce an farlanta ta a Makka amma bayanin farlancin nata da wani dukiya ne ake fitar da zakar kuma miƙidarin nawa ne na zakar sai a Madina sai a Madina to shi yasa idan malamai da suke cewa an farlanta ta a madina suna nufin farlancin da ya bayyana tasdirinta amma asalin farlancin zakatun a makka ya zo amma bayanin yadda za a fitar da ita da yadda wajabcinta yake sai a madina sai da annabi sallallahu alaihi ya je madina sannan ya bayyana wace irin dukiya ake fitar ma da zakka duk wanda ya karya ta fitar da zakka ya kafirta duk wanda ya musunta ya ce ba dole ba ne in ka gada ma ka bayar in ba gada maka ka bayar kama alal misali a ce za a fitar da wani tsari ne yadda za a wajabta karban zakka tunda an ce tunda an za a abin nan an dauki aiwatar da shari'ar musulunci a ce za a fitar da kundin doka na yadda zai wajabta yadda za a rinka fitar da zakka sai wani kawai daga cikin marubuta saboda yana takama da wayewa da boko ya take ce wannan aiko a musuluncin ma zakkar ma ba haka take ba saboda haka haraji shi ya kamata a wajabta ba zakka ba to kaga in yace yayi in yi inkarin a cikin marubuta sun san ba ruwan marubuci kawai ya dauki alkalami daɗin rubutu sai ya ja shi ya faɗa abin da yake so to a cikin wannan sai ga mutum ya faɗa abin da zai kafirta shi to wanda ya faɗa haka ya kafirta amma wanda ya yadda da ita ya ki bayar da ita yake shi ba zai bayar ba to wani malamai sun yi sabani waɗansu sun ce shi ma ya kafirta wanda ya hana zakka da gangan ya kafirta kamar wanda ya ce ba zai yi sallah ba ne kun san wanda ya bar sallah ya kafirta tarikus sallah dalilin wa'annan malamai kuma shine Allah ta'ala ya ce fa in tabu wa aqamu sala wa atau zakka fa ikhwanukum fid din idan suka tuba daga shirka suka tsayar da sallah suka ba da zakka to ƴan uwanku ne a cikin addini ma'ana idan ba su haka ba ba ƴan uwanku bane menene yake kore ƴan uwantaka kaba'ir ne ko ka kafirci me yake kore ƴan uwantaka tsakanin musulmi da wani kafirci ne amma ko da kaba'ir mutum yake ba a kore masa yan uwantakan musulunci ba musulmi da za su yaƙi da juna yaƙi da juna tsakanin musulmi su kashe junansu ba kaba'ir ba ne amma wannan bai kore yan uwantaka ba Allah ta'ala ya ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum yayin da musulmi ba suke yaƙi tsakaninsu da juna Allah ya ce fa aslihu bayna akhawaykum ku sulhu tsakanin yan uwanku da suke kashe juna da suke wannan kaba'ir din masu kaba'irul dhunub kaba'iru dhunub ba ta kore yan uwantaka amma kafirci shi yake kore yan uwantaka to sai suka ce in ko haka da Allah ta'ala ya ce yan uwantaka addini tana tabbata ne da wato imani da barin shirka da tsaye da sallah da ba da zakka idan mutum ya ki ba da zakka kenan babu yan uwantaka addini saboda haka rashin ba da zakka kafirci ne kun fahimci yadda abin da nasu yake to sauran malamai suka ce a'a wanda ke kuma shine masabar malik cewa wanda ya ba da zakka wanda ya hana zakka ba kafiri bane kaba'irud dhunub ne dalili annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi a cikin sahih muslim hadithin abi huraira ya ce ma min sahibi zahabin wala fidda la yu'addi zakata malihi illa suffihat lahu yawm al-qiyamah fasaiha min nar fatukwa biha jambuhu فتقوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دو وان ديكي دا زيناري دا أزرفا دا بايا بادا دا تشتا تو ذا أمركا وان زيناري دا أزرفا يزمن تو واتو آه، يزمن تو آه، واتو آه، أبنان a narkakken narkakken zinare da azurfa wanda aka shimfiɗa shi ba kullalle ba dunkulalle ba wato kun ga sisi sissa ne siyasa ne to sai a mayar da su su zamanto kamar yanda wato idan ka in ka samu karfe kamar yadda shi ne tsawo haka to haka za a mayar da shi ne safiha za a mayar musu da shi haka sannan sai a rinka musu lalas da shi a gefen bayansu da kuma a goshinsu a cikin rana wanda mikidarin wannan rana kwana wato shekara dubu hamsin sannan bayan nan sai a nuna masa sai a nuna masa makomarsa imma ilal jannati wa imma ilal nar wannan wa ake ce ma imma ilal jannati wa imma ilal nar kafiri ana ce masa imma ilal jannati wa imma ilal nar a gani sai musulmi wanda yake ya saba ma Allah saboda haka wanda ya hana zakka kun ga ba kafiri bane inda kafiri ne babu hanyar da inda kafiri ne babu hanyar da za a ce masa ilal jannati to wannan shine nafsi akan cewa wanda yake ba da zakka ba kafiri bane tunda yana karkashin mashi'a imma Allah ya yafe masa ya shiga aljanna imma Allah kuma ya masa azaba ya shiga cikin wutar jahannama Allah ya kiyashe mu to amma abinda ake nufi na abinda ya tafsisin wannan ayar da take cewar fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din yan uwanku ne a cikin addini sai a ce hadisin sahih muslim a shi abinda ake nufi ba da zakkar da ta zamanto wato ba da a cewa wannan wannan ayar an yi tafsisinta da ambaton zakka yan uwantaka addini tana tabbata tare da mutum bai ba da zakka ba saboda wannan hadisin hadisi kuma yana takhsisin aya amma shirka ba abin da ya takhsisin ta duk wanda yake duk wanda ya duk wanda bai tuba daga shirka ba zai zamanto ya samu yan kwantaka addini tsakaninsa da musulmi ba sallah duk wanda bai yi sallah ba ba zai sami yan kwantaka tsakaninsa da musulmi ba saboda me saboda hadisai sun ce wanda ya bar sallah kafiri ne al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar alƙawarin da ke tsakaninmu da su shine sallah wanda duk ya barta ya kafirta to sai zaman to ita zakka an yi tafsirin ta da wannan hadisi na Abi Huraira wannan wanda ake yaki da su ne wato ahlul harb kafin ta eh to akwai fa'idodi kafin mu shiga karatun wa'annan masail na nufi na kawo mana su akwai fa'idodi da malamai suka ambata zan karanto mana fa'idodi muhimmai da malam al'utaimin Allah ya ji kansa ya ambace su a cikin littafinsa na fiƙihu wato sharhin zabil mustaqni na madhabar hanabila ya ambaci wato fa'idodin zakka wajen goma sha wani abu zan ambata mana su da sauri fa'ida ta farko ya ce da ita ne mutum yake samu ya cika bawa yake samu ya cika addinin musulunci tun da rukuni ce daga cikin rukunan addinin musulunci yanzu wanda bai taɓa fitar da zakka ba kun ga har yanzu bai yi rukunai biyar ba duk da yake idan ba shi da in ba da kuɗin in ba shi da in ba shi da kuɗin kaga ta faɗa a kansa amma ba kamar wanda ya zamanto Allah ya bashi kuma ya bashi ikon yayin wannan abin da cika addini ba ko ba ka ba ko ga shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka ce zahaba ahlud dusuri bil ujur da karshe ne yake yace zalika fadlullahi yutihi man yasha talakawa suka ce masu kuɗi duk sun tafi da dukiyoyi suna sallah kamar yadda muke sallah yi azumi kamar yadda muke azumi amma suna da dukiya da suke sadaka mu ko ba mu da ita da za mu yi sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ba za ga muku kuma abinda in kun yi za ku riske su ba ya nuna musu yin tasbihi da tahmidi da kawar da da cuta daga hanya suka je suna murna sun samu abinda za su cimma ahlul duhuri daga baya abin bai zamanto ya ya jandatijar mai faru suka dawo suka ce samiya ikhwanuna min ahli dusur billadhi qulta fa fa'alu kama fa'alna to su ma ahli dusur masu dukiyar sun ji abin da ka faɗa yake su ma masu kwadayin lada ne su ma sun je sun yi tasbihin ne da sauransu duk su ma sun je sun yi kawar da cuta daga hanyar ne sun je sun yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to zalika fadlullahi yusihi man yasha wannan falala Allah ce da yake ba mu ko wanda ya so ba yadda za ka yi da Allah haka yake rabansa ya ce wannan so yake gan shi mai kuɗi na fitar hankali ba yadda za ka yi kuma haka zai wannan kuma so yake ya gan shi yau ya samu gobe babu ba yadda za ka yi saboda haka wannan kun ga musan abin da duk mutumin da Allah ya bashi sanin Allah sai ya huta in ka san Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana shi sai ka huta to amma saboda haka kaga wanda ya samu damar fitar da zakka ya samu cika addinin musulunci ya yi rukuni na addinin wannan abu ya yi rukuni na daga cikin rukunan addinin musulunci sannan na biyu ita zakka dalili ce akan gaskiyar imanin mai bada zakka dalili ce akan gaskiyar imanin mai bada zakka domin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce was sadaqatu burhan ita sadaka hujja ce wato hujja ce akan cewa imaninka na gaske ne me yasa yace wa zalika anna al mala mahbubun lin nufus kuɗi abun so ne ga zukata wal mahbubu la yuzal illa ibtigha'a mahbubin mithlihi aw akthar abinda ku duk kake so to ba za ka ba da shi ba sai ka san za ka samu wani abin da kake so din kamar sa ko wanda ya fi shi ko ba haka ba sai ka san za ka samu wani abu kamar sa ko wanda ya fi shi shi ne za ka fitar da shi ka bayar بل ابتغاء محبوب أكثر منه ولهذا سميت ولهذا سميت صدقة لأنها تدل على صدق قلب صاحبها لرضا الله عز وجل دعك أكت لك صدقة وتمي جسكة وتشور مي جسكة مي جسكة nufin mai yin ta akan cewa Allah yake tunda in ya fido in ya dauka ya bayar ya san cewar za a bashi wanda ya fi wannan kamar yadda za ka ji waɗansu masu bara suna cewa ka ba da ƙalilan sarkin ya ba da kasira ko ba haka ba ka ga ya yadda da haka ɗin ne ya yadda da haka ɗin ne ya yadda in ya ba da in ya ba da ɗari yana ganin kan cewa ranar alƙiyama za a rubanya masa ya samu dubu saboda haka sai ya bayar to kaga in yi haka ya yadda cewa akwai lahira kuma ya yadda cewa akwai sakamako a lahira saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin wato fa'idodi manya na zakka na uku tana tsarkake ɗabi'un mai ba da zakka ta kubutar da shi daga cikin wato abin nan ta kubutar da shi daga cikin tarkon rowa don shi ita rowa tarko ce da ta kama mutum ta ɗaure shi ta maƙe shi ba zai iya komai ba to sarka ita za ta kubutar da shi daga cikin wannan tarkon kamar yadda za ka gani mutanen da suka riga idan ta fitar da shi sai ta shiga shi sai ta sa shi a cikin wato kungiyar masu kyauta su kuma masu kyauta ba abin da yake faranta musu rai irin kyautar nan wanda Allah ya bashi irin wannan sifar sai ga ran da bai yi kyautar ba sai ji kamar bashi da lafiya kamar Hatimu qa'i da Allah ya bashi kyauta sai ya tura mutanen ya tura barorin sa yace duk wanda ya zo masa da bako wanda za a yanka masa awaki da za a yi masa abinci ya ci to ya to yantacce ne saboda ran da ya waiga ya waiga ya ga babu wani alheri da zai yi to wannan rana ranar bakin ciki don farin ciki idan da wani bako yin wanda wani bawansa zai kawo masa bako wanda zai masa ihsani sai yan tashi don farin ciki to haka nan haka haka to daga zakka tana sanya irin wannan ta fitar da mutum daga cikin wato daga cikin da'irar marowata ya zuwa ga da'irar masu kyauta ta hudu sannan tana wato yalwata kirji domin mutum idan ya bada kuɗi idan ya bada dukiya zai shi kansa zai ji wata ta'ada zai ji kan cewa yayi wani abu wanda yake zai dana da ransa ransa zai yi daɗi to kun ga irin waɗannan abubuwan su ne suke maganin cututtukan zamani da mutane ba su sani ba ka je a ta dirka maka maganin da zai sa ka kai bacci a ta dirka maka maganin da zai hana ka bakin ciki duk ba wannan bane kuwa bayan ga wani ga abubuwa nan irin wanda za ka yi kana yi shi kenan sai ga ka dawo ka yi saiti yadda ya kamata to Allah kenan shi ya halice mu shi ya san yadda zai gyara mu ibn al-qayyim a cikin littafin Zabin ma'ad ya ce al-badl wal karam min asbab inshirah sadr wato bayar da kuɗi da karinci yana daga cikin sababin da yake kawo wato budewar zuciya lakin la yastafidu minhu illa alladhi yu'ti bi saha'il wa tibin amma ba wanda yake samun iko ba wanda yake samun fa'idar wannan sai wanda yake bayarwa da daɗin rai da yadda wa yukhrijul mala min qalbihi qabla an yukhrijahu min yadihi ya fitar da kuɗin daga zuciyarsa kafin ya fitar da shi daga hannunsa ba wanda zai bayar ba ya zama tuzuciyar sana tare da shi yanzu haka yanzu to dan dai an ce dai a bayar ne ya bayar amma sai a takwafa ta ga a hannunsa ya fitar amma a zuciyarsa bai fitar da shi ba to abinda ake so ka so fitar da shi daga zuciyarka kafin ka fitar da shi daga hannunka alhamisa fa'ida ta biyar annaha tulhiqu al-insana bil mu'min al-kamil tana sanya mutum ya to ya shiga cikin wato mu'mine masu kammalallen imani domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku imanin sa ba zai cika ba ya to kamilin iman sai ya soma dan uwansa abin da yake soma kansa to yayin da mutum ka ba da zakka ka soma dan uwanka abin da kake soma kanka ne ko ba haka ba dan wannan kudin wannan nairorin da kake gani a cikin aljihunka kake jin daɗi in ka ba shi kai ma shi ma kan wannan da kake so kanka shi ma kana so ka so masa kenan to kaga in kai haka sai ka samu kamalar imani asabita ta shida annaha min asbabi dukhulil janna wato tana ɗaya daga tana daga cikin abubuwan da suke sawa mutum ya shiga aljanna domin aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljannatu liman taba kalam wa afsha salam wa at'ama at-ta'am wa salla bil layli wan nasu niyam ita aljanna ga wanda ya zama zamanto mai daɗin zance ne mai daɗin magana ba mai ashariya ba mai faɗan kalmomin kajirki da jafa'i da ilhadi wa afshar salam ya yada sallama kullum yana assalamu alaikum na san wani bawan Allah Allah ya ji kansa a Madina yake gidansa yana mai kudi ne na gaske gidansa yana masallacin ƙuba amma zai tuho masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a kafa yake takowa baya shiga mota a ƙasa yake kuwa kuma abin da yake sa yake yin haka duk mutanen da ya wuce zai ce musu assalamu alaikum har ake ce masa sahibu salam haka ake ce masa sahibu salam a madina sunansa kenan kada na sahibu salam to shi ake nufi eh yana nan da alkabarsa kuma da alkaba zai to zai to haka zai rinka tafiya Allah ya masa rasuwa to aljanna ga wanda ya yi kyakkyawan zance ya kuma yada sallama ya ciyar da mutane abinci ya tashi ya sallah da daddare alhali mutane suna bacci wannan farkon zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam Madina yana kuba yayi wannan hudu bare faɗo yana abubuwan guda hudu kamar su ne abin da ake gina al'umma a kansu to kun ga sadaka tana daga ciki domin af'amat ta'am yana daga cikin sadaka ta biyar annaha tad'alul mujtama al-islami ka'annahu usratun wahida usratun wahida ta bakwai tana sanya wato al'ummar musulmi su zamanto kamar dangi ɗaya iyali guda ɗaya domin a mai iko zai taimaka ma wanda ba shi da iko mawadaci zai taimaka ma wanda yake cikin wahala sai ya rinka mutum wanda yake cikin wahala sai ya rinka jin cewa yana da yan uwa sai ya rinka jin yana da yan uwa wanda shi ma wajibi ne yayi ihsani kare su kamar yadda suka yi ihsani gare shi ka duba a gani mutumin da ya zama to kan cewa Allah ya sa ya taimake shi mai taimaka ma mutane ne ya yake a wajen makwabtansa idan aka ga wani abu ya sami wani abu na dukiyarsa haka za a yi wuce don a ga yadda za a yi a kare shi amma da kwa ya kulle a cikin gida yanzu ka ga abin da yake faruwa a cikin kasashen turai da yake kasashen turai kasan sai ka mutu don wahala hmm? ba a san abin cikin halin da kake ciki ba ko kana cikin wahala a taimaka maka ba a san yi sadaka ba ba a san yi kyauta ba hmm? ba san abin nan ka je ka kwankwasa kofa kake a taimaka maka ba in ka je ka kwankwasa kofa mutum ma kake taimaka maka sai kira maka yan sanda a daure ka sai mutum ya mutu ya kwana da kwanaki ba a sani ba sai barayi su zo gidan mutum duk abin da za a yi a yi ko waya makocinsa ba zai dauka ce zai kira masu taimako to wannan al'umma ce tunda komai an ce ta dai hukuma ta yi to kafin hukuma ta yi barnar da za a yi kamar kafin hukuma ta kawo ɗauki barnar da za a yi an riga an yi mutane dole suna rayuwa domin su taimaka ma junansu ne kowa yana buƙatar kowa mai kuɗi yana buƙatar wanda ba shi da shi wanda ba shi da shi yana da buƙatar mai kuɗi to zakka tana daga cikin abin da take kawo ɗinkewa ta al'umma tsakanin masu shi da wanda ba su da shi ah, الثامنة أنها تكفي حرارة ثورة الفقراء تتكوز شوى إتذكى تنا بوشي ذاق وتتنا كشي ذاق wato bakin تكين bakin ciki da kunan rai na marasa shi kasa wanda ba da shi yana da akwai harara ta zafin ta wato rashi din yadda take mata kawai da hausa suke cewa zuciyar mai tsumma wannan hakika ce to ita zakka tana kashe wannan tana kashe wannan domin idan yayin da masu kuɗi suke taimaka ma waɗanda ba su da shi to sai ka ga wannan zafin talaucin zai zama tukanci ba sa jinsa eh amma yanzu kamar akwai wani bawan Allah na je na ganin sa amma shekaru da dama za a ganshi wata ran kaga yana yawo a nan rawun din masallaci asibiti a rawun din gidan Murtala ya ce Allah ya tsine masu kuɗin garin nan abin da yake faɗa kenan Allah ya tsine masu kuɗin garin wata ran wani abin da yake bani labari sai da ya ji shi yana faɗa sai sun kuyi da gilashin mota sai ji me yake faɗa sai je na ce ne ce Allah ya tsine masu kuɗin garin nan ko da magana sai ya sauri ya ɗaga gilashin motar sai ya ce to kaga wannan hararar talauci ne to zakka tana kawar da wannan attafi'a annaha tamna ujra'im al-maliya ita zakka tana hana wato sace sace da kwace kwace da al da sauran zakka tana hana wannan a cikin al'umma wannan ko mujarradi ne a cikin al'umma ta goma tana tsirar da mutum daga zafi ranar alkiyama in ta ranar alkiyama farkon abin da za a jararci mutane da shi bayan an fito daga cikin kabari shine tsananin harara tsananin zafi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum ri'in fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyamah kowane mutum yana inuwar yana karkashin inuwar sadakarsa kudin nan da kake bayarwa sadakar da kake bayarwa ranar alkiyama ita za a tattara sai a yi maka inuwa gwargwadon yawan su gwargwadon kaurin kaurin inuwar tun da ranar za ta kusanto mutum ne sannan bayan wannan kuma masu ba da sadaka ranar alkiyama suna cikin zillullahi suna cikin inuwar al'arshi domin annabi sallallahu alaihi wasallam yake sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zillu mutum biyar Allah zai sanya su a cikin inuwar sa ranar da babu wata inuwa ce inuwar Allah ya ambaci daga cikin su wa rajulun ta tasaddaqa bimali fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu da mutumin da ya yi sadaka da dukiya ya ɓoye wannan sadakar hatta hannun hagu bai san abin da hannun dama ya cire ya bayar ba ya ɓoye shi wato hatta wanda yake kusa da shi ba zai sani ba hatta hannun zama bai sani ba balantana wanda yake kusa da shi na goma sha fa'ida ta goma sha ɗaya tana sa mutum ya san hukunce-hukuncen shari'ar Allah domin inda zai ba da zakka zai nemi sani yana da kudin albashinsa ko kuma yana da kudin kasuwancinsa ya zai fitar da zakkarsa zai tambayi malamai to a cikin wannan ilimi ne yake samu na addini in aka yi masa fatawa shi ma daga baya watakila wata ran wani zai zo yana cewa ya shi bai san da zai fitar da zakka ba sai ce ainihin kuna tambayi malamai ga abin da suka ce kaga nan wajen yayi fatawa ya yayi kuncin wanda yake cikin kunci ya ba da ilimi wanda wannan ba da ilimi da yayi Allah ne kadai ya san irin alkhairin da zai samu ranar alkiyama na goma sha biyu tuzakkil mal tana ƙara dukiya kamar yadda wato muka ce wajen ma'anarta yadda tsuro yake tashi haka haka dukiyar haka dukiyar mutum take tashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma na naqasa sadaqatun min mal abubuwa guda hudu yace na rantsi akan su kuma ku kiyaye su daga ciki yace ma na naqasa sadaqatun min mal sadaka bata taba rage dukiya ba sadaka bata taba rage dukiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsi akan haka har rantsuwa yayi akan haka ka san abin wato yana da ƙasaita yana da muhimmanci saboda shi sha'anin dukiya shiga zuciya ke yi saboda ka yana buƙatar irin wannan tarin wato tarin hujjoji da za su taimaka wa mutum ya yaƙi zuciyarsa to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam zai rantsa a kai domin ka sami yaƙini cewa dukiyarka da sadakar da kake bayarwa ba ta raguwa domin idan ka bayar ne Allah zai maka maka zai rubanya maka daga ciki akwai mala'iku guda biyu da Allah yake turo su kullun da safe da yamma Allahumma a'ti munfiqan khalafa Allahumma a'ti munfiqan talafa Allah mai ciyar Allah ka bashi mai dukiya kullun da safe mala'iku suna zuwa akwai mala'iku na Allah abinda suke addu'a kenan kuma su ce Allah wanda ya danke ya hana haƙƙinka Allah ka bashi shi Allah ka halakar da dukiyarsa sau da ka kaga taya za a yi duke ka ba ta ragu ba ba za ta ragu ba don ka ba da sadaka shi ne malam yake cewa wannan abu ne wanda yake ana gani za a ga mutum mai rowa sau da yawa sai Allah ya sallata da wato zai tafi da dukiyar ko mafi yawan dukiyar kamar gobara ko asara ko kuma cututtuka wanda za su sanya shi ya zuwa ga ya batar da dukiyar gabaki daya wajen neman magani na dukiyar ya hana haƙƙin Allah to shi kuma Allah ya kama shi sai duk dukiyar ta tafi a nan wajen abinda bai samu lada a kai ba yanzu dan mutum ya je ya kashe miliyoyi akan sayan kuɗin tiket ya je ya nemi magani wannan zai sa zai gani ne a cikin sahifarsa na lada ta goma sha uku ita zakka sababi ce ta saukar alkhairai ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ma mana qaumun zakata amwalihim illa muni ulqatar min as-sama mutane ba su taba hana su ba face an hana musu wato ruwan sama to wanda yake nuna kan cewa idan suka bada zakka alkhairi zai sauko domin in ba su bayar ba za a hana musu alkhairi ta ruwan sama da goma sha hudu annas sadaqata tutfi'u ghadabar rabb sadaka tana buce wato fushin Allah azabar Allah shi yasa yayin da shi yasa idan aka zo za a yi addu'ar roƙon ruwa akan umarci mutane da yin sadaka saboda ita wato rashin fari yana daga cikin azabar Allah to maganinta ba kawai a addu'ar roƙon ruwa ba sai a cewa masu hali su sadaka kuma yanzu kamar wannan halin da muke ciki na rashin kwanciyar hankali dinnan ana ta addu'o'i ana ta kunuti an ce wai ana cewa wai an ga mun daina kunuti wai da mun ne masallacin kawai da muke kunut ba amma mun daina eh, a nan saboda duba da ra'ayin waɗansu malamai da sukan ce tun da kunut wato ba jiddadin ake yin sa ba a yi shi ne a sai inna wazir sun zo har waɗansu sun kayyade cewa ba a wuce wata ɗaya saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi kunuti wata daya saboda haka suke cewa ba a wuce wata daya to shi yasa muka saboda mun yi sama da wajen mun yi wajen kusan wata uku muna yi yace to a za mu ci gaba da sauran addu'o'i a cikin sujada da kuma da kuma lokacin ijaba addu'a ba za a daina yin ta ba a to ɗaya daga cikin abin da zai taimaka mana na yayewar wannan azaba ta Allah jalla wa ala shine sadaka zakka saboda haka masu kuɗi wanda suka san akwai da ba basu bayar ba gaggawa su yi domin su kawo mana kwanciyar domin su taimaka wajen kawo kwanciyar hankali kuma duk abinda mutum ya ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda zai ga alkhairi wanta duk a ciki muke gabaki daya ba ma sai ta sadakar ba ma sai ta zakka ta wajibi ba har ta sadaka tana kawar da fushin Allah na goma sha biyar annaha tadfa'u ta tasu tana hana mummunan karshe mutuwa mutuwa mummunan mutuwa mita su me ake nufi da mita su ka mutu a cikin saban Allah ka je kai wani abu ka je kai wani abu na saba ma ɗaya daga cikin iyayenka ya bakin ciki hayyarin kai kukan ka wajen mutane ina cewa kan ga abin da wani ya mu kafin ka je ka bashi haƙuri ya ce ya gafarta maka ya yafe maka sai ka ji kawai Allah ya ɗauki ransa ko Allah ya ɗauki ranka ai ka kaga kai Allah ya ɗauki ranka to kai ke kai mummunan ƙarshe kai mummunan ƙarshe ko kuma kana zaman zaman ka Allah ya jarabje ka ka je ka sai tiket zaka tafi Barcelona kallon bal sai ku yi hadarin jirgin sama ka mutu kaga wannan tafiya ce kaga wannan mummunan ƙarshe ne ka tafi saban Allah Allah ya kawo to sadaka tana hana irin wannan sadaka hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna sadaqata tadfa'u mitata su fa'ida ta goma sha shida annaha tata'alaju ma'a al-bala'i alladhi yanzilu min as-sama' fatamna'u wusulahu ila al-ardi cewa tana gogormaya tana tana gogormaya tana kokawa da bala'in da yake saukowa daga sama tunda bala'i shi ma Allah ne yake saukar da shi kamar yadda arziki Allah ne yake saukar da shi to idan bala'i ya sauka Allah ya riga ya kaddara zai zo to sadaka ita kuma za ta je ta kokawa da shi kada ya zo kada ya sauko ya samu wanda bala'in aka rubuto masa zai faɗo sai ta hana shi ya same shi wannan hadisi ne shi ma na annabi sallallahu alaihi wasallam akhrajahu at-tabarani annabi sallallahu alaihi wasallam yace bakiru bis sadaqa fa innal bala'a la yatakaffaha ku yi gaggawa wato ku yi wato ku wayi gari ku yi karin kumallo da sadaka wanda yake nuna kaga wato da yawa da zaka ga abubuwan da mutanen mu suke a kasar nan duk daga tasirin addini idan kun lura akwai da za ka rinka gani a cikin al'umma sai ga an je an sami mai kosai da safe an je an sai kosai an sa almajirai sun yi rayi ana rarraba musu yawan yawan irin wannan sadaka sai ga ana yi da safe wannan abu ne wanda yake a cikin al'umma mu da muna yara mun taso mun gani wata kila yanzu saboda da mutanen kirki sun fi yawa <laughs> eh. yanzu ba ka amma mu da muna yara mun ga irin wannan ana yi to kaga duk daga irin waɗannan nasoshi ne gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku yi karin kumallo da yin sadaka ku wayi gari abinda za ku yi da farkon rana sadaka fa innal bala'a la yatahaffaha domin bala'i baya tare ta ba zai ƙetare ta ba ya zo wato idan ta yi wato kamar bango ne na bala'i ba zai ƙetare ba ya zo ya same ka sannan na goma sha bakwai wanda yake ita ce fa'ida ta ƙarshe da shekul usaimi ne ambata ya ce annaha kafirul khataya tana yafe zunubai domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sadaqatu tutfi'ul khati'a kama yutfi'ul ma'un nar sadaka tana buce tana wato tana kankare ta rufe ta shafe zunubi kamar yadda wuta take shafe kamar yadda ruwa yake shafe wuta waɗannan fa'idoji goma sha bakwai sheikh ah, malam utamin allah ya ji kansa ya allah ya haifar kabarinsa ya fitar da suna sadaka wanda yake duk kun gani suna da hujjoji daga cikin nassoshi na alkitabu wa sunna Allah ya mana muwafaka ah, da yin wannan ibada don haka bar kawai mu karanta a tsatsara guda uku guda biyu kai ya ce wahiyar ibaratun an malin mahsus zai fassara mana ita ya ce abinda ake nufi da ita zakka dukiya ce keɓantacciya yi min malin mahsus da ake karɓar da ake fitar da ita daga cikin wata dukiyar keɓantacciya idan balaga ƙadiran mahsusa idan ya kai wani mikidari keɓantacce fi zamanin maksus a lokaci keɓantacce yusrafu fi jihatin maksusa da ake bayar da ita ga waɗansu waɗanda suke su ma keɓantattu abinda ake nufi da dukiya keɓantacciya shine mikidarin zakar dukiya ce shine mikidarin abinda ake fitarwa uka min malin maksus da ake karɓa daga ita ma dukiya wadda yake sananna ba kowace dukiya ce ake fitar mata da zakka ba in kana da gidaje in kana da gida da kake zama kana da riguna da kake da su ba za ka fitar musu da zakka ba kaga dukiya ce sai dukiya wadda take kare wadda take karuwa shine wanda kamar yadda zamu gani zinare da azurfa da amfanin gona da raƙuma da shanu da awaki to masu masu poultry fa kaji eh ba nasi ai ba a tabbatar da zakka sai da nasi wato al-maqdurat abinda duk abinda ra'a ta kaddare kiyasi baya shiga cikin sa din yawan ka gidan gonarka sai dai fa'ida sai dai kudin da suka fito da suka kawo mata shi ka fitar masa da zakka amma su ba za ka kirga su ka ce to in za ka kirga su nawa ne nisabin su kaji ɗari ne ko fa ɗari biyu ko dubu kaga ba za ka iya cewa ga nisabin su ba baka da nasi tunda nisabi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo nisabi ba ijtihadin malamai ne ya kawo nisabi ba idan balaga qadran mahsusa kuma dukiyar idan ta kai wani miqdari ke bantacce shine nisabi to a qadran mahsusa abin da ake nufi da nisabi amwalin mahsusa dukiyar kuma da ake fitar da zakka da su sune sune da ake ce musu wato al amwalu zakawiyya dukiyoyin da ake fitar musu da zakka fi zamanin masu a zamani wanda yake shi shine alhaul idan ya kai ya cika shekara ga wanda da abinda aka sharɗanta masa haul shine zinare da azurfa da kuma kayayyakin da dabbobi da wato sune raƙuma da shanu da awaki da tumakai su duk sun sai sun shiga shekara amma amfanin gona kuwa yau mahasadihi ranar girbi shine zamaninsa yusrafu fi jihatin maksusa da ake raba shi ga waɗansu jihohi waɗanda suke bantattu su ne masarifu zaka inda ake ba da zaka wanda Allah ya ambace su kamar yadda zamu gansu a cikin ƙarshen babu su ne inna masarakatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha zuwa ƙarshen ayar dangi takwas wanda ake ba mu zakka dan ita zakka ba kowa ne zai iya cinta ba ba kowa ne zai iya cinta ba tajibu alal hur ita zakka tana wajaba akan ɗa ba ta wajaba akan bawa tunda shi kansa bawa bai mallaki dukiyarsa ba bai mallaki kansa ba ballantana dukiyarsa shi kansa mamluki ne in kana da bawa duk dukiyar da yake da shi da ita ba za ka fitar mata da zakka ba ba zai fitar mata da zakka ba amma dukiyarsa dukiyar ubangidansa ne saboda haka shi ubangidansa zai fitar da zakka. amma shi bawa ba zai fitar da zakka ba Allah kuma zai kama shi akan rashin fitar da zakka ba dan haka sharadin fitar da zakka wannan shurutun da ya kawo shurutul wujubi ne sharadin fitar da zakka mutum ya zamanto mai yanci al muslim kuma ya zamanto musulmi kafiri ba zai fitar da zakka ba bata wajaba a kansa ba kuma ma ya fitar da ita bata inganta ba ko yayi bata inganta ba zakaran kana au'unsa namiji ko mace namiji ko mace ba akan maza ne kawai ba hatta mata shi yasa kaga Zainab matar Abdullahi bin Mas'ud da ta fitar da zakarta ta zo ta ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam inna Abdullahi bin Mas'ud qalil zatil yad wa kathir al iyal Abdullahi dan Mas'ud abin da yake da shi kadan ne ga kuma ga iyali hmm, ga iyali na iya bashi zakata annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan sadaqatu wasila in kika haka ta to ba da fitar da zakka ne kina da ladan fitar da zakka da ladan sada zumunci kin sada zumuncin mijinki wato yanzu mace Allah ya ba ta dukiya mm, ta ci gado tana da dukiyoyi masu yawa tana da gidaje yana kuɗa kawo mata kuɗaɗen haya tana da shayar ta ci gado imma daga wajen iyayenta ko daga wajen aurenta na da ta zo daga baya ta zo ta auri wanda yake shi ba shi da hali in ka tashi fitar da zaka ta fara da wannan mijin nata ka bashi sai ya zama to double lada eh ban ji ba zai ta kishi wannan hudu wahayi shaidan ne haka ne fa sai shaidan ya ce mata in kika bashi zai je ya kara aure ne to in ya ce haka shaidan ne zai mata hudu ba kada ta yi haka to amma wannan dalilin da sa na kawo wannan nuna mana cewar حتى متى زكاتنا وجبا اكن سو كونغا ماتر عبد الله بن مسعود تبتدى زكاتك وما انت جاي مع النبي صلى الله عليه وسلم يي اقرارك صغيرا يا روني او كبيرا كو ببا يا را ايتا ما زكاتنا وجبا اكن سو ميسا باين شي يارو النبي صلى الله عليه وسلم ياتي رفع, القلم عن ثلاث الصبي حتى يحتلي يا رو حتى يا بلغا babu taklifi akan yaro amma me yasa aka ce sai zakka ta waje ba a san fa wannan kuma fa bil ijma ne saboda ita zakka haƙƙin dukiya ne fa inna zakata haqqul mal haka annabi sallallahu haka abu sayyidina abubakar yace zakka haƙƙin dukiya ce ita ko dukiya bata san babba ba ko yaro babba zai iya samun dukiya yaro ma zai iya samun dukiya ko ba haka ba yaro za a iya mutuwa a bar masa gado kuma a rinka ko kuma a rinka masa kasu ko kuma a bashi kyauta ka iya bama ƴaƴan yaro kyauta ko ƴaƴanka daga ko ƴaƴanka kake ka rarraba musu kyauta to wannan dukiyar ta yara ana fitan musu da zakka shi yasa sayyidina Umar yake cewa ta tajiru bi amwalil yatama la ta'kulu hasadaka ku yi tijara da dukiyoyin marayu da ke hannunku kada ku bari sadaka zakka ta rinka cinye su tunda aka baka dukiyar maraya kake rike da ita duk shekara ce ka fitar da zakka to kaga sai ta rinka tawaya ba ta karuwa amma in kuna tijara sai zama tana karuwa kuma zakka tana rage ta to to amma ba ku ga ba ku hararo wani abu ba a cikin nan eh eh a annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma naqasad malum min sadaqa zakka ba ta cinye dukiya to me yasa in zakka ba ta cinye dukiya za a ce la ta'kulu hasai na Umar zai ce la ta'kulu hasadaka kada sadaka ta cinye ta kada zakka ta cinye ta eh ko ba ku ga kamar akwai tafin saka a cikin manganin guda biyu ba babu ko to bai yi mana bayani ne. saboda haka nukusanin da aka kore ba wani lalle ya zama to nukusani na zahiri ba zai iya zama ta nukusani na baɗi shine albarka ta dukiyar saboda ko da ta tawaya a hakikatan wato a hissan ka gani da kudinsu miliyan ɗaya ne yanzu an waye gari kudinsu ya koma rabin miliyan to amma albarkar albarkar tana nan rabin miliyan ɗin albarkar ta albarkar miliyan ɗaya ɗin ce ko ma sama da haka eh wannan fuska ce wani ɗaya daga cikin fuskoki ɗin ne aqilan aw ghaira mai hankali ko waninsa mai hankali ko waninsa wani mai hankali shine majnun wanda ya to ba shi da hankali mai taɓin hankali mai taɓin hankali ko mun san taklifi ba baya baya kansa ba ce masa ya hajji ba in yayi hajji ma yayin da yawa in ma ya an tafi da shi hajji don saboda a yi masa gata yayin da duk ya samu lafiya ya dawo cikin hankalinsa sai ya sake hajji wannan ba zai sauke masa wajibi ba to amma zakka saboda ita zakka haƙƙin dukiya ce aka ce tana wajaba a kansa zakka tun da haƙƙin dukiya ce za ta wajaba a kansa saboda haka waɗannan waɗannan su ne sharuɗan wajabcin zakka wanda kuma dukkaninsu wanda muka ambata abu ne wato waɗannan wanda muka ambata wato abubuwa ne wanda ke dalilansu mun ambata daga cikin sunar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin dalilan da yasa ake nuna cewa yaro ko mahaukaci da dole ne a fitar da zakka daga cikin dukiyarsa hadisin abdullahi bin mas'ud yayin da a hadisin abdullahi dan abbas da ya ba da kissar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'az ibn jabal zuwa yaman wanda wani hadisin ya nuna wato shika-shikan addinin musulunci a fayyace ya tura shi yaman wajen mutanen yaman wanda suke ahalin kitab ne yahudawa ne ya ce kira su zuwa ga musulunci ya nuna masa matakai da zai biyo don kiransu daga ciki ya ce fa'inhum ya ce idan suka biyayya suka yi sallah fa'ahbirhum ka ba su labari an Allah saraba alaihim sadaka Allah ya wajabta musu yin sadaka hadu min azniyaihim da ake karba daga wajen mawadatansu wa turaddu ala fuqara'ihim amma da ta ga su to sifar gani mawadaci za iya sifanta za iya sifanta yaro da mawadaci ko ba za iya sifanta shi ba za iya sifanta mace da ya ko ba za iya ba mahaukaci za iya sifanta shi da mawadaci ko ba za iya ba waɗansu sun yi shiru eh za a sifanta shi da dutse akwai masu yin kure to saboda haka wannan kun ga wannan sune bayanin sharuɗan a sharuɗan zakka wannan sune shaɗarai guda biyu insha Allah da muka yi saboda haka a darasi ne zuwa sai mu yi zakkar kuɗi shine zakkar a zahabu wal firda wanda da sune malam ya fara wanda yake kuma sune a abin nan su ne jigon kudi eh su ne jigon kudi a kafin mu fara amsa tambayoyi akwai jama'a dai ta yan uwa kada a gaji da mu a muna neman taimako saboda samun daukan nauyin wannan karatun da ake sa shi da a cikin gidan rediyo yau wajen kusan wata takwas kenan ya an tsaya saboda wanda yake ya ɗauki nauyin abin nan bai sami ikon ci gaba da da daukan nauyi ba ana sa a gidan rediyon kano kuma yana kaiwa wurare da dama don yawanci ina yawan samun tambayoyi daga mutanen katsina da mutanen da jihohinmu nan makwabta inda abin din yake zuwa za a ga suna bugowa suna yin tambayoyi to shi ilimi yaɗa ilimi yana ɗaya daga cikin hanyoyi da mutum zai samu fa'ida mai ta'adda don yayin da mutum ya ji ya aiki da wannan duk aikin da ya yi kana da ladan wanda ya yada wannan ilimi shi yasa malamai sukan ce sadakar da tafi kowace ita ce sadakar da ake yin hidimar ilimi da ita saboda amfanin ta baya karewa sai ta kaiwa shi kansa idan ya sanar da wani um, ladan wancan zai samu shi ladan kuma wanda ya sanar da shi din ko kuma wanda ya sila ya samu wannan ilimin zai samu dubu ɗari biyu ne ake yi a kowane wata uku suke ɗauka eh kwatali eh wata uku wata nawa nake uku a wata uku wata uku kowane wata uku sun mana ragi ne ba wai haka ake biya ba amma dubu ɗari biyu ake bayarwa kuma muna so da mu samu wannan damar kafin azumi tunda da azumi ake tsayarwa tunda yanzu za a samu kamar a wata uku ba 'yan kwanaki a samu a dawo da shi saboda yawan tambayoyi da mutane sukan yi cewa sun ji an daina sanya wannan karatu ko me a yaushe za a ci gaba don haka wanda Allah maɗaukakin sarki ya fuwace masa da Allah sai ya kawo taimakonsa wajen ladan ya kawo taimakonsa wajen ladan domin mu ga yadda za a harhaɗa insha Allahu a ci gaba da yaɗawa domin daidai ya zama kan cewa mun yi musharaka wajen samun ladan shi ya sa na sanar amma ban da haka ba wai akwai mutum akwai mutum daya biyu uku da za a iya gaya ma da za su iya bayarwa amma domin mu musharaka wajen ladan shi yasa na ga kamata na sanar saboda kamar yadda malamin mu muhammadu Muhammad muktar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya gina masallaci ko da kamar wato shekar tsuntsu ne Allah zai gina masa aljanna to sai malamin mu Sheikh Muhammad Al-Muktar wajen bayanin hadisin nan yace an ce ko da shekar tsuntsu ne an san ba yadda za a yi shekar tsuntsu ta zamanto masallaci ishara ne ga cewa ko mai kankantar abin da ka bayar wajen wato ya zamanto gudumawa na gina masallaci to Allah zai gina maka gida a aljanna wato ko kudin bulo ɗaya ka bayar ba wai Allah zai baka bulo ne a aljanna ba gida zai gina maka a aljanna zai baka ladan ka gina masallaci saboda haka ko da juz'i ne ka bayar na wannan komai kankantarsa zai to ya shiga cikin ladan waɗanda suka yada ilimi fi sabilillahi insha Allah saboda haka kamar da muka ce wanda duk yake da abin da zai bayar na gudumawa sai ya kawo maliman a ladan wannan yace mutumin da ya sallar jana'iza da alwala zai iya sallar farilla da ita kwarai zai iya domin ita alwalar sallar jana'iza sharadi ce ta yin sallar sharaɗi ke ta yin sallar saboda haka hatta a ƙaunin malamai da suke yin tafsili wajen niyyar alwala hatta a bisa ƙaunin su zaka iya ka san akwai malamai da suke cewa idan kai alwala dan kai karatun alkur'ani to ba za ka iya sallah da wannan alwalar ba a wajen malaman da suke ganin cewa taba alkur'ani ba taba alkur'ani ko karatun alkur'ani ba sharaɗi ne sai kana da alwala ba saboda haka sun ce kayi niyyar alwala ba wajiba ba saboda haka ba za ka yi ibada da ake ta yin ta da ibada da alwala wajiba ba sallah alwala ta dole ta zama to wajiba amma kuwa abubuwan da yake mutum ya yi su ba da alwala wajiba ba to ba zai yi su ba zai yi sallah da alwala wadda ba wajiba ba to ita sallar jana'iza alwalar ta wajiba ce tunda sallah ce ba wai mustahabbi ne ka yi ta da alwala ba wajibi ne ka yi sallar jana'iza da alwala saboda kan kai alwala kaulan wahidan a bisa kaulan dukkan malamai za ka iya yin sallar farilla abin ya sa kada kuma mutane su rikice da cewa akwai wata alwalar da in ka yi ta ba za ka yi sallah ba na dan ishara ne ga wannan far'in waɗansu malamai ne suke faɗa amma abin da muke lokacin da muke karatun alwala a nan abin da muka rinjaye shi duk alwalar da mutum ya yi zai iya yin sallah da ita tunda alwala ana yin ta ne domin raf'ul hadas kai alwala domin ka ɗaukake ma kanka rashin tsarki ka zama tsarki saboda haka za ka iya yin dukkan wata ibada tare da ita kada mu shiga cikin wannan tafsirin da zai zo ya kawo mana rudu ya ce an yi mana ƙarin bayani akan lokacin shiruk bayan sallah ai mana karin bayani akan lokacin shiruk bayan sallar fijir a shiruk lokacin da rana take hudowa yake halatta a yi nafila in rana ta hudo lokacin da yayin da rana take hudowa bai halatta a yi sallah ba har in ta hudo ta gama hudowa duk da halatta a yi sallah ba sai ta ɗaukaka ta yi sama sosai ta kai tsawon mashi mashi kuwa tsawonsa mita biyu ne kusan haka ake kaddara shi yanzu da mashi da irin kandiri irin sandan nan da za a ga ne suna rikewa kandi kusan tsawonsa mita biyu ne to in ya kai daidai wannan gwargwadon to yawanci za a ga ana kaddara shi da mintuna ya danganta da yanayin wurin kuma ya danganta da zamanin amma dai idan dai rana idan dai lokacin fitowar rana wanda za ga ana sawa a kalanda in ka kara minti goma sha biyar a kan wannan lokacin to ya halatta wannan lokacin da za ka iya lokacin shuruk ne za ka iya yin sallah amma asalin ma'anar shuruk shine hudowar rana to ba a sallah a lokacin sai rana din bayan ta hudo ta ɗaukaka ta yi sama sannan kuma a faɗakar da malamai masu yin wa'azi a wannan lokacin da loudspeaker su hana mutanen da suke masallacin karatun alkur'ani da azahar da azkar har da waɗanda suke gidajensu saboda ƙarar fita kuma har tsawon minti arba'in zuwa biyar kullum eh wannan gaskiya bai bai dace ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda suke cikin masallaci ɗaukaka murya ga masu yin ibada a cikin masallaci ballantana wanda yake waje ya zo damu masu cikin masallaci ko kuma wanda suke ibada su a gida ko ma ne riya ne ka sa lasifika mutane ka sa lasifika da asuba an kira ana kiran sallah kaji an so mu sanya wa'azi kuma abin takeici zaka ji a garuruwan da musulmi suke zauna tare da ba musulmi ba a nan aka fi yin wannan irin su garin jar a lokacin nan sai ka ji an je an sanya wa'azi ana cewa to mun ji abin da suke to ya kamata musulmi mi tanadin kaza mi kaza mi kaza su kuma su ce ai ga abin da musulmi suke kuma ba fa abin da suke yi ba wani tanadin da ake yi duk kuma su je kullum suna cikin tanadi kuma a ina aka ji wannan suna zaune a cikin gidajen su da ake faɗan wa'in abu duk wannan duk yana daga cikin wato rashin fikihu a cikin addini shi kansa al'adar saboda ba ta da asali a cikin addini shi yasa barnar ta tafi gyaranta duk abin da kaga an yi wanda addini bai yarda da shi ba wanda shari'a mutunci ba ta yarda da shi ba hujjoji na shari'a ba ta yarda da shi ba za ka ga barnar da suke kawowa ta fi gyaran ai ba ai shari'a inda akwai gyara shari'a ba za ta hana ba ka'idar shari'a ne ta kawo ta umarni da abin da yake maslaha ne ga baki ɗaya babu barna ko kuma maslahar ta fi barnar yawa amma duk abin da yake da barna ga baki ɗaya babu gyara a ciki to shari'a za ta hana shi duk abin da kuma yake barnarsa ta fi gyaran sa yawa shi ma shari'a za ta hana shi abin da ya zamanto barnarsa ta yi daidai da gyaran sa, to shi ne wani lokaci za a ga shari'a ta ce makruhi ne ko kuma wani lokaci ta ce mustahabbi ne don gane da irin wato a duban yanayi da kuma irin shi kansa shi kansa fahimtar malamai masu ijtihadi amma duk abin da ka ga wato barna ce barnarsa ta fi gyaran to ba yadda za a ga shari'a ta yi umarni da shi kuma wannan abin da ake barnar ta fi gyaran haka zalika masu abin nan zan mun sa a magana ga masu sanya masu sanya kaset din alkur'ani masu sai da kaset masu sai da a cikin masallaci ana yin assalamu alaikum sai ga sun sanya kaset to ina tasbihi da mutane za su yi ina nafila da mutane za su yi da da ka kashe kashe din lokacin da ake sallan farilla me yasa baka baka bar shi ba ka zo ka shiga ciki ka bar kashe din ana sallan farilla ya kashe kashe din lokacin da ake sallan farilla ya san bai dace ba to abin da ya hana shi dacewa lokacin sallan farilla shi ya hana shi dacewa lokacin da ake zikiri da karatun alkur'ani da sallan nafila don duk ibada ce da mutum yake bukata ya fuskanci Allah a lokacin ko masallatai ba a yi su don haka ba in kana so ka sayar da abin da kake so ka sayar annabi sallallahu alaihi wasallam an ce laysa bi sahabin fil aswaq baya ɗaukaka murya a cikin kasuwa shine malaman mu lokacin da muke karanta ashfa suke cewa abin ake nufi ba irin waɗanda idan sun je sun kai abin sayarwa a kasuwa za su rinka kada kararrawa suna ta kwarmato zo ku saya zo ku saya abinda Allah ya alƙawarta maka ba zai ketare ka ba so da ka kyautata wajen nema don haka muke abin nan mutane da dama sun zo sun kawo kuka kan ai musu magana kuma mun sanar da su daga hukumar masallacin alfurqan kan cewa su daina sanya su daina sanya kaset din nan sun zan sanya su daga cikin harabar masallaci amma ba zai yi wa mutane suna ibada a cikin masallaci wani yana zaune yana karatun alkur'ani wani yana kokarin ya samu haduwar zuciya domin addu'ar da yake yi amma hankalinsa kawai yana ta komawa baya saboda abin da yana so ya ji abin da ake faɗa bai dace ba to balantana kuma da daddare a cikin gidajen mutane mutane suna cikin gidajensu wanda yake gidan mutum hurumin sa ne in kuma a ce mutum yayi magana a ce a ah, wato baka so ka ji alkur'ani ko baka so ka ji wa'azi to baya so ya ji wa'azi in yana eh, wa'azi cewa ake sai ka zo har sai ka zo kofar gidan mutum ka yi masa wa'azi dole sai ya ji fa inda aka faɗa a cikin shari'a haka saboda haka gaskiya wani yana daga cikin kurakurai da ake mana a cikin al'ummar mu mm, wanda yake kuma sau da yawa sai ka gaba ba a so a yi magana dan idan an yi magana za a ce wai ana yaƙi da addini ne wani yaƙi da addini ai su ne suke yaƙi da addini su ne suke yaki da addini domin abin ya zo a cikin hadisi Allah Allah madaukakin sarki yana yaban bayinsa da suke soyar da Allah ga bayinsa kuma suke soyar da bayinsa ga Allah wannan kana wannan maimakon ka soyar da Allah ga bayinsa za ka sa su ki Allah ne yanzu an ce idan wai da ƙuri alƙur'anu fastami ulahu wa ansu don ku ji alƙur'ani ku saurari karatun ku yi kawai mutum yana cikin gida ka sanya masa karatun alƙur'ani a lokacin da yana so ya da Allah maɗaukacin sarki ya halatta masa na sauran harkokinsa na rayuwa kuma gashi yana ta jin karatun alƙur'ani ka sanya shi dole ya mugu da ga alƙur'ani kenan wannan bai dace ba kuma babu wani asal babu wani asali a cikin shari'a da za a kawo wannan Cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wannan babu wani asali da za ka gani a cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wannan bal akasin wannan za ka samu shine ya zo yana tafiya ya ji waɗansu suna karatun alkur'ani sallah kuma suke suna ɗaukaka muryarsu ya ce ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala gha'iba innama tad'una sami'an qariba ku taurara ma kawo kanku ya mutane wanda kuke kira ba kurma bane ba wanda yake baya nan bane wanda kuke kira mai bi ne wanda yake kusa da ku kuma yace musu a wata riwayar hadisi yace kada ku kada ku kada ku hada qira'a ga kawo kanku wato ma'ana wannan yana karatu mai hukun ya saurari karatunsa yana kokarin ya ji karatun wancan to kaga wannan ya nuna mana asali na cewa shine inkarin wannan abu baka da Allah duk wanda duk wanda yaga irin wannan yayi inkarin sa yana daga cikin inkarin munkar kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake bata addinin musulunci yana bata addinin mu yana bata addinin mu dan haka kuma duk mutane za ka ga wanda suke yin irin wannan a wanda suke irin wannan ba wai malami suka je suka tambaya ba ba fatawa bace aka yi musu kawai yana ganin ya dace ne yana ganin ya dace wataƙila in ya je sanya kaset ɗin ma in ya kiran sallah sai ya koma gida ya ta bacci abinsa ya sanya kaset ya yi wa'azi a kasuwa wannan dai ba hujja ba ne to sauran gaskiya saboda lokaci ya kure sauran tambayoyi za mu bari sai mako mai zuwa insha Allah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk